Tantaunawar keke da keke ta kusan awa guda aka yi a tsakanin jami'an tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da ta hukumomin Nijar a fadar shugaban ƙasa a albarkacin ran gadin na Antonio Guterres kafin daga bisani su yi wa manema labarai ƙarin bayani game da makasudin wannan ziyara. La paix, la stabilité, la prospérité du Niger et de l'ensemble du Sahel représentent une priorité absolue pour les Nations Unies. ya ce zaman lafiya da kwanciyar hankali da samar da walwala a Nijar da baki ɗayan yankin Sahel wani abu ne da Majalisar Ɗinkin Duniya ke ɗauka da muhimmanci. kuma ina jinjina wa jami'an tsaronku saboda jajircewarsu a kullum a yaƙi da ta'addanci da masu tsatsauran ra'ayin addini na yi fafutuka sosai don ganin an baiwa rundunar gesen sahel damar shiga ƙarƙashin ƙudurin majalisar ɗinkin duniya ta yadda zai zama wajibi a ɗauki ɗawainiyar kuɗaɗen da za ta yi amfani da su wajen gudanar da yaƙi da ƙungiyoyin ta'addancin da suka addabi yankin sahel sai dai haƙata bata cimma ruwa ba. pour que le G5 Sahel puisse être euh, à son origine basé euh, sur chapitre 7 de la Charte des Nations Unies shugaban kasar Niger Mohamed Bazoum ya bayyana girman matsalolin da aika-aikar 'yan ta'adda ta haddasa wa kasar. Le terrorisme, il nous impose le défi de recruter davantage de soldats. Ya ce ta'addanci ya tilasta mana lullunka yawan sabbin sojojin da muka saba ɗauka muna kuma basu horon da ya zarce wanda muka saba basu kafin zuwan wannan masifa haka muke basu kayan aiki fiye da da abu ne da ke buƙatar makudan kuɗaɗe sannan mu a nan sahel muna fama da illolin canjin yanayi inda ake fuskantar fari akai-akai kamar yadda ake ciki a yanzu haka cikin matsanancin halin ƙarancin abinci yayin da kudaden sufurin jiragen ruwa suka yi hauhawar da ba a taba ganin irin ta ba sanadiyar annobar corona a can farko kafin abin ya kazance sakamakon halin rikicin da ake ciki a turai a yanzu haka tsadar takin zamani ta kai matsayin da a yau tana hana mana bacci babbar damuwarmu a yau shine ya za mu yi mu samar da wadatar takin zamani a damanar da ke tafe. babban sakataren ya tabbatar da cewa majalisar ɗinkin duniya ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ƙarfafa wa nijar gwiwa a faɗi tashin da take inda dubun dubatar 'yan gudun hijirar cikin gida da na ƙasashe makwabta suka tserewa tashe-tashen hankula L'ONU reste engagée à leur côté et auprès de tous les partenaires du Niger et du Sahel. a gobe talata antonio guterres zai isa gundumar walam iyakar nijar da mali don jin damoyin 'yan gudun hijira da bukatun al'ummomin da suka basu mafaka sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar